Bismillahir Rahmanir Rahim. Zakin mata. Kashi na tara. 8:30 PM. A hankali ya ikewa da idanunta da suka yi mata nauyi, ganinta ta yi a sabon wata duniyar da ta fi kama mata da mafarki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta furta tana ƙara mutsige idanunta. Wanda bata yi zato ba, ta ji muryarsa Alexander da ke riƙe da hannunta. Wanda ita sam bata lura ba ma. Yana furta wannan wace kalma ce babe cike da tsoro tare da tunanin da abubuwan da suka faru a lokaci ɗaya ta yi saurin ja baya tana fara tsiyayar hawaye tare da cewa wayyo ni don allah ka faɗa min mafarki nake yi yanzu na farka baka aure ni ba wallahi na tsane ka mugu ne kai addu'a ta a kullum shine na mutu da zama a hannunka ko kuma allah ya kawo min sanadiyar kubuta daga hannunka maganganun na ta yi masa tsawo ga sassa zubo su kawai take yi babu ƙaƙƙauta da numfasawa wannan ya sanya shi kasa fahimtar wasu daga cikin maganar nata gani ta cikin kwantar da murya yana cewa come on baby ki daina daga hankalinki ba ki da lafiya yanzu ka faɗa min baka aure ni ba kalanta alexander ya ɗauka za ta fa kowa farin ciki kamar sa alex ya aure ta wacce ko a mafarki aka ce masa zai karyata sai dai a masu aikinsa ko kuma ya yi lalatar sai ya bar suna amma da mamaki kuka take wai ya faɗa ya faɗa mata bai aure ta ba baki so na kasance a mijin kenan lumtsa ido a ita tana budewa wanda kamun ta magana ne ta ji ya kuma cewa to mu je ki brush ki ci abinci sai mu kwanta wannan dare ina so ya zama mana first night wato daren farkon mu na aure kalansa ta tana fashewa da kuka mai ban tausayi kana ta ce shikenan da gaske ne wayyo umma na bin jikinta ta yi da kallo ganin har an musanya mata kayan jikinta zuwa wata doguwar riga ta iska iya cinya habura ɗinta an cire babu komai jikinta sai wannan riga ina kayana wa ya cire min tafarta tana mai ƙara fashewa da kuka da kuka tana ƙara matsawa gefe sorry ya magana a miskilance cikin ɗan sa. yana mai ci gaba da cewa ba kowa ya cire miki kayan ba kin san yanzu mata matata ce babu mai ikon ganin jikin ki sai ni ni ne da kaina na cire miki na sauya wasu gani tesa alexander ya daure ya daure tare da sauyawa tamkar ba shi bane yake aikin rarashin ta yanzu ya koma mata wannan mutumin da ta sani a baya cike da miskilalliyar muryarsa cikin gadara ya furta za ki fi umarnin duk abin da na ce miki ko kuwa sai na saka an hukunta minki kamar da baya rimsa ido a ita a lokaci ɗaya tana tunano da irin azabtuwar ta sha a hannun alexander da yadda ya sanya aka ɗaɗɗaure ta babu kakkautawa kukanta na banza don tun tana iya kukan har ta gaji ta daina shiru tana mai ci gaba da sharɓar hawaye tare da kai guyawunta ƙasa tana haɗe hannayenta alamun magiya da ya haƙuri ya rabar da ita gani ta ya ɗaga wayarsa tare da mannawa a kunne yana canza harshe don ita sam ba ta jin me yake cewa shi kan magana ce aka kawo masa akan yar jarida da take tsaka da bincike a kansa babu ƙaƙƙautawa wato ahalan bukar ɗo. wata dariya alexander ya kana ya ce hm, ku rabu da ita za ta yi ta daina har ya sauke wayar tasa sai kuma ya ƙara ƙara ta a kunne yana cewa ku tura min hotonta kana ya sauke wayar tasa yana miƙa tare da takawa zuwa inda a'i take kallanta yana ka fita da idanunsa tabbas shi ma jan abin yake tamkar ba shi ba ya za a yi daga kawo masa yarinya ya gama lalatarsa da ita ya miƙa ma abokansa saura amma a ce wai wai a yanzu ya aure ta kallanta ya tare da ƙare ma dukkanin ilahirin jikinta kallo nan take wani abu ya tsarga masa tun daga ka har tafin ƙafarsa. sha'awar ta ji yana motsa masa ta ko'ina wanda ya sa shi saurin matsawa gare ta tare da jawo ta jikinsa yana fara ya matsata tare da sumbatar ko ina nata tare da jin irin wani numfashi yana saukewa da sauri da sauri rumtsa ido a ita tana wannan wani irin mara imani ne kullum kamar suru. ko abinci ban taba ganin ya ci ba sai dai aikin son lalata sun baya gajiya Kamar ta farga tuni ta ji ƙasar rigar jikinta yana cigaba da shafa bayanta cikin wani irin salo hannayensa na bisa kan kirjinta yana matsa cike da salansa tamkar mai masa tausa kasa motsi ta sai jikinta da ya ɗaurawa kar kar kar domin ko wasu al'amuran nasa tsoro yake bata gani ta ya saka dukkanin hannayensa yana jawo ta jikinsa tare da rungumita yana ida sauke rigar jikin nata ya zama tana tsaye kamar yadda yake so wato babu komai jikinta yana ganin albarkatunta wanda suke ƙara kiɗi masa hannunsa ya sanya yana shafa bayanta zuwa ƙasa mazaunanta yana ƙara danna ta. tabbansa ta hanyar ware kafarta yana shigar da yatsarsa ya zuwa jikinta daga yatsar nasa ya ji ni'ima ta ko ina nata wannan ya sa shi limshi ido yana lasar pink lips ɗin shi a hankali ya ƙasa da kansa yana kai harshen sauran tare da ƙara buɗe ta yana zura bakinsa tare da tsotso yana sumba a haɗe hawaye ne ke bin saman kuncinta ga wani tsananin tsanar alexander da take ji yana kama ta ko ko'ina takaici ji take tamkar ta shaƙe shi mace idan da za ta iya haka to da tuni ta yi shi ƙasa ta ji yana yowa da ita tare da ƙara shigar da harshen harshensa ciki yana kama yar wani irin tsutsu kawai take ji nasa yana tsotsar jikinta tamkar wanda ya samu sweet limsa yau ce tana mai tunanin tunda take ba taɓa tunanin cewa rayuwarta zai kasance a hakan ba tana tunani tare da tunanin musabbabin haɗuwarta da wannan mugun arna wanda bai san Allah ba tana wannan tunanin ne ta ji ya ɗaga ta cak yana haihuwa da ita wani irin ƙasaitaccen gado na musamman wanda ka ce ba duniyar kake ba a wannan lokacin ne a ita fara yunkurin ture sa tana dakatar da shi amma kuma duk a banza domin ga baki ɗaya abin shi ta gama miƙewa tare da cikowa da ruwa burinsa ya juye a cikin kogon zumar daɗinta i love you dear yana magana cikin gushewar hayyaci ne yana wani irin lugugwitar ƙirjinta tare da matsosu yana karkaɗawa tare da kwantar da kansa bisa kansu yana jin ɗumansu dana jikinsa yake yana shafa ta yana shafa ta ta hanyar ɗaurawa bisa gabanta ba tare da ya shiga daga ciki ba yana wani irin sauke numfashi da sauri da sauri kai da gani ka san a bukace yake inda ya sakar mata dukkan nauyin sa yasa ta ji jikinta tamkar an daure ta ko ɗaga hannunta ta kasa hawaye ne kurum ke bin fuskar ta wanda yake tsiyaya daga idanunta tana jin sa yake goga mata tare da sai ta sandar girmansa ciki yana zira ta a lokaci ɗaya ya ji ajiyar zuciya mai karfi tare da sauke numfashi yana furta kalmar daɗi da sauri rimtsa ido ta cikin galabaitaccen murya ta furta zafi zan mutu wayo zan mutu zafi cikin wata irin murya yake faɗin sorry baby sorry zai daina daɗi nake ji ba zan daɗe ba amma ki buɗe min oh my god kina da daɗi da yawa buɗe min ya ja magana yana ƙara zira jikinsa ciki kana kana ta ji ya fara binta da ƙarfi da ƙarfi yana fatal fatal da wurin kamar zai raba ta gida biyu har gumi yake haɗawa yana wasu irin sambatu tare da danna jikinsa yana binta ta ko'ina ta kowane ɓangare sai da ya caka ya goga ya jiyo ɗumin wurin sam ya manta da wai budurwa ce a yau ya gama farka wurin gabaki ɗaya yana aikin ihu da sambatu wanda sam a iba ta san me yake faɗi ba gabaki ɗaya ta saki babu yadda ta iya tana jin azaba na ratsa ta bata da ƙarfin koda kuka bare ta kuma ƙoƙarin ƙwacewa daga gare sa ya fi awa guda yana binta kana ta ji ya fara bugunta da jikinsa yana da kar jikinta da karfi yana wani irin gurnani tare da fara mata ambaliyar ruwansa yana faɗin sai da ɗau kusan mintuna goma bayan ya samu natsuwa kana ya kai hannunsa yana zaro ta nan ma ya ja wani ajiyar zuciya yana furta ban so na cire ba baby girl daɗin ki na daban ne please promise me ba za ki bar ni ba dan Allah ki zauna da ni ina son ki ba zan cutar da ki ba ina jin a yanzu da ke ne kaɗai zan iya rayuwa binsa da kallo kurma ike yi sam ta gaza motsawa haka ya gama zubansa yana miƙewa tare da ciya taho mu je na gasa miki jikinki i love you dear ya furta tare da kai bakinsa yana zambatar labanta ɗaukar ta yi cak yana nufar bathroom da ita inda komai ya kasance a tanade kan kansa yana kallo kyamara ɗin toilet ɗin kafin ya ji wani kishin ta ya kama sa tabbas ya san idan ya tube ta da towel ɗin to komai kyamarar nan ta gama naɗa sorry ina zuwa yanzu ya farka tare da sauke ta yana fice daga bathroom ɗin. To, hmm, tun yanzu an fara jin kishi da wani haka, sa Alexander, shin A'i za ta zauna da shi kuwa, ko ko tana samun faraga za ta mutu. Hmm, ba na ce ba, ku dai ku ci gaba da biyo mu. Kusan kamar mintuna biyar sai gashi ya dawo. Ita dai har a wannan lokacin kuka take mara sauti, ga baki ɗaya ta fice ayyacinta. Har ta gashin kanta ya yamutse saboda tsabar azaba da ta sha wurin Alexander. kallanta yana ɗan yin jim tare da jin ba daɗin ganinta a wannan hali hmm, sauke numfashi yana matsawa inda take a hankali ya sa hannunsa yana janye towel ɗin da rufe ta da shi kana ya mata alama da ta shiga cikin kwarmar ruwa don ɗuminsa ya ratsa ta ta ko'ina ɗauke idanunta ta daga kallonsa tana motsa ƙafarta da zummar ta ɗaga amma kuma sai wani irin zafi mai daɗaɗi ya ziyarci kwakwalwarta. a nan take ta yanka ihu tare da ciza laɓanta da ɗan ƙarfi tana mai ƙara fashewa da kuka mai ban tausayi da tsama zuciya tare da nuni ga sarewar ta nan take kallo ɗaya mata ya fahimci dalilin kukan nata wannan ya sa shi cike da kulawa saurin rungume ta yana haɗa ta da ƙirjinsa tare da kisan ɗan saman goshinta cikin wani irin kwantacciyar murya yake farta sorry my princess ki yi haƙuri kin ji bai jira jin mene za ta ce ba ko wani reaction nata ba kawai ya ɗauke ta cak suna shiga ruwan ɗumin tare wani irin sanyi yake ji yana ratsa zuciyarsa tamkar wannan shine karansa na farko da ya fara mu'amala da wata mace hannunsa ya kai yana yin ƙasa da yatsunsa tare da shafa saman gabanta yana shafawa tare da ɗan watsa ruwan ɗumin wannan yasa a iyin shiru tana rufe idanunta da a yanzu daɗin ruwan ɗumin take ji da yanda yake ratsa ta aisha wannan ne karo na farko da ta ji wani ya kiraye ta da sunan aisha wanda yanayin yadda sunan ya amshi harsansa daɗinsa sai da ta lumshe idanunta tana sake buɗewa amma arba da ce da fuskarsa alexander nan take ta murtuke fuska tana yin ƙasa da idanunta a zuciyarta ja masa allah ya isa kawai take tare da mugun fata ina son ki da gaske ya furta kalmar babu alamun wasa wanda jan haka ya yasa ƙirjinta bugawa dam rumta ido ta na tsabar tsana tana masa wani shiru don gurɓatacciyar hausan sama kaɗai, ya isa ya saka mata ciwon kai sai ya sanya yana taɓa goshinta inda ya ji zafi alamun zazzaɓi ayya sannu bari yanzu za ki sha ta abinci ki sha magani sai mu yi barci ko banza ce masa tana kin buɗe idanunta bari kuma har ta kalli fuskarsa shi kam ci gaba da goga ga mata yana shafawa tare da ɗan matsa mata wurin a hankali yanda zai sa ta ji daɗi da daɗin ya rugun mata sai da ya gama masajin wurin sannan ya fara wanke jikinta ko ina sai ya tsaya ya ta son ransa na tsotsa da sumbata ya yi sannan ya wanke nasu jikin yana naɗe ta da towel a matuƙar kasalance ta farta zan yi wankan tsarki sannan ina so na yi sallah ma'ana zan yi alwala ba na son ka sake taɓa min jiki har sai na yi da sallah to fa a yi sallah ya taka min cikin sauri da barin jiki ya ce all right bin da kallo ta ganin yadda ya dogare mata kamar wani soja ko mai tsaranta. amma sai ta kau da kanta tana fara wankan tsarkin kana ta ɗauro alwala da ƙyar take iya taka ƙafarta don kowane ɗagawa ɗaya ta yi sai ta ci azaba na daban yana ratsa ta haka ta isa bedroom ɗin ware-ware ta fara yi da ido ganin babu hijab ko mayafin da za ta rufe jikinta don gabatar da sallar da rabanta da yinta ko ɗaya tun da suka baro ta daga ƙauyensu tsayawa ta tana mai tunanin ta ina za ta fara mashi maganar hijabi da wannan tunanin ne muryar sai katse ta inda yake cewa bari yanzu na saka a kama hijab da ido ta bisa tana mai mamakin yadda ya san wasu abubuwan na musulunci zuciyarta ne ta katse ta da cewa ai mahaifiyarsa musulma ce wannan ne dalilin da ido ta bisa ba tare da ta tankasa ba har ya ɓace maganinta. kana ta durƙushe nan wurin tana tunanin rayuwarta najeriya na'am daji hmm. na ji duk abin da kike yunkurin na yi gami da wannan yaron da ya kutse ya shigo na hmm. ki sani ahala duk wani babba sai ya haƙuri da irin wannan al'amura musamman mu masu fuskantar abubuwa daban-daban daga mutane da haka ki share wannan yaran na fi tunanin haukarsa ce ta ƙuruce yaranta ya saka shi zuwa don yin wannan shirma agowa a halanta tana kallon mahaifin nata kana ta ce dadi tabbas a da baya ina bincike ne don abin da ya yi mana amma kuma a yanzu ina bincike ne a kansa don ƙasa ta san waye shi da kuma munanan ma'amalarsa, domin ceto rayuwar matan da ake zarginsa yana safararsu da haka dadi ka kwantar da hankalinka insha Allah babu abin da zai faru so nake dakatar da duk wani jin kansa shiru alhaji bakar mace yana nazarin kalaman ahala kana ya ce na ahala allah ya taimaka ya miki albarka amma ta furta tana sakin murmushi karfe ɗaya a matuƙar firgice bahar ya kutso kansa zuwa falon hajjiya da hima momi ina ahala take mom kin san wani irin hauka da ganganci ko wannan yarinya take aikin jarida hauka ne to tabbas tana wasa da rayuwarta jin yadda yake magana ne yana haki ya saka hajjiya Rahima mai da hankalinta a kansa kana ta ce Fahad me ke faruwa haka ka shigo ko sallama babu momi wani sallama ina ahalan take yayi magana zufa na tsiyayo masa jikin hajjiya Rahima a sanye ta furta tana bangaren wani abin kamun ta kare jeho masa tambayar tuni ya bace magananta yana na Fahad dan ala Thailand 9 am inda agogon safiya ya buga na wannan ƙasa kenan shirye-shiryen haɗuwarsa alexander da sa ake yi akan kasuwancinsa inda a wannan lokaci tuni sun kammala kimtsa motocinsu suka nufa har da a'i wacce abin har mamaki yake bata sam bai saka a mata irin shigar arna ba shigar jallabiya ce da mayafinta kowane lokaci ta kalli fuska alexander jin ƙiyar sake kamar ta kashe sa a hakan suka isa wani wuri da ta ga taron faran fata abin ya bata mamaki inda suka sace sam ba za ka ce marasa gaskiya ne su ba a hankali ta fara lura da kowa na wurin sabgar gabansa yake yi ina ne nan to masu saurari a nan za mu dakata